ana kyautata tsammanin hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta tabbatar da Stephen Keshi a matsayin coach ɗin Super Eagles ranar Juma'a. Sakataren hukumar kwallon ƙafar Dr. Sunusu Mohammed ya bayyana cewa za a sanar da wanda zai jagoranci ƙungiyar Super Eagles a ƙarshen makon nan. A ta bakinsa ya ce na yi muku alƙawarin zuwa Juma'a batun wane ne coach ɗin Super Eagles zai zamanto tarihi saboda za a fitar da kowane. Don haka ranar Juma'a dukkanmu za mu san sabon coach ɗin Super Eagles. Ana tsammanin keshi zai taso daga Benin zuwa Abuja a yau Alhamis, daidai da lokacin da za a fitar da sanarwar naɗinsa. Wata majiya mai ƙarfi ta gaya wa mujallar gwal cewa keshi ya amince da shugabannin hukumar ƙwallon ƙafa kan sabon kwantiragi na shekara biyu wanda zai ƙare bayan wasan cin kofin nahiyar Afirka. Idan har Najeriya ta sami nasarar shiga wasan, sabon kwantiragin dai zai kai Stephen Keshi ga ɗaukar albashin naira miliyan biyar a wata.